radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma. Sai kuma shirin nan na lafiya sai da kula. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 22 ga watan Oktoba shekara ta wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rabiu Awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari ko sun cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah Mulla ali zanjani babban malamin addini a ƙasar iran ya rasu Mulla zanjani dai yana daga cikin manyan malamai na addini a cikin karni na goma sha uku hijira kamariya sannan malamansa sun hada da sheikh muhammad taqi mai littafin hidayatul mustarshidin sannan kuma ya hada zamani da shehul murtaza ansari banda karantarwa sheikh zanjani ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa daga su akwai tafsirinsa na alkur'ani mai tsarki masu harkokin san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin duk da hussein fatimi ya bada sanarwar yanke hulɗar diplomasiyya tsakanin iran da kasar birtaniya dalilin da ya sa ministan ya bayar da wannan umarni shine rashin sauraron bukatun mutanen kasar iran na mai da kamfanin haka da sarrafa man fetur na kasar iran din ya zama na ƙasa a maimakon zama na mulkin mallaka kafin haka dai turawan ingila ne suke da ruwa da tsaki a harkar ɗanyen man fetur na kasar iran da kuma yadda ake sarrafa shi gami da sayar da shi ko da yake kafin wannan sanarwar firaministan kasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin ƙasar burtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen ƙasar to zai yanke hulɗar jikadanci da ita amma da ƙarshe dr musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani daga hannun turawan tare da taimakon malaman addini da kuma 'yan siyasa masu kishin ƙasa da suka mara masa baya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan oktoba shekara 1978 aka zaɓi papa roma john paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican ne a shekara ta 1929 vatican tana cikin ƙasar italiya amma tana gudanar da harkokinta ne a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin ƙasar italiya ta shiga cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kirsanci a ɗariƙar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗariƙar katolika ta duniya sannan a fadar vatican ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tanawa da zaben papa roma jean paul a matsayin shugaban fadar vatican masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya nijer kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masauraro sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku maraba da kuma lalemar haban a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. kasashen duniya sun sha alwashin taimakawa kasar libya shirya zaɓe mai tsafta shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da rawar da hezbollah ke takawa a siyasar lebanon A saki ɗalibai talatin da aka sace a arewa maso yammacin najeriya don zuga cikakkun labaran an kammala taron ƙasa da ƙasa na duba hanyoyin samar da zaman lafiya da shirya zaɓe a ƙasar libya taron wanda ya samu halartar ministoci da tawagogi daga kasashen ƙetare a yayin sa kasashen duniya sun sha alwashin taimakawa hukumar zaben libya domin shirya zaɓe mai tsafta a nasa ɓangare ministan riko na libya abdulhamis deba ya yi alkawarin cewa zaben zai gudana kamar yadda aka tsara a ranar 24 ga watan disamba duk da sabanin da ke akwai tsakanin masu rikici a gabashin kasar taron ranar alhamis ya kuma taɓo batun kasancewar mayakan ketare a kasar ta libya inda bangarori a kasar suka gabatar da shirinsu na janye sojojin ƙetare daga kasar shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da rawar da kungiyar hezbollah ke takawa a siyasar kasar lebanon mr putin ya bayyana hakan ne a ranar alhamis a ƙarshen taron tattaunawa ta club din balday da aka gudanar a birnin shakatawa na sochi putin ya kuma ce rasha tana tattaunawa da dukkan bangarorin siyasa a lebanon kuma za ta ci gaba da yin hakan a ɗaya bangare kuma ya ce rasha na fatan samun matsaya guda don cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin Lebanon ba tare da zubar da jini ba. Kalaman nasa dai na zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan bayan hatsaniyar da aka samu inda mutane bakwai suka mutu yayin zanga-zangar lumana a birnin Beirut. To labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce an saki yara ɗalibai talatin da aka sace daga wata makarantar sakandare sama da watanni hudu da suka gabata. cikin wata sanarwa gwamnatin jihar kebbi ta tabbatar da sakin dalibai talatin na kwalejin gwamnatin tarayya na yankin birnin yauri tana mai cewa sun isa birnin kebbi babban birnin jihar inda za a duba lafiyar su kafin a da su da iyayensu sanarwar ta rawato cewa ana ci gaba da kokarin ceto raguwar ɗaliban sai dai bata bayyana adadin su ba baya ga hakan gwamnatin ta bayyana godiyarta ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin an saki ɗaliban to jama'a labaran duniyar kenan. Tomarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kamu ko batutuwa da suka shafi noma da kiwo to ayo muna ɗauke da wasu labarai ne daga najeriya da suka kunshi bikin ranar abinci ta duniya da aka yi da kuma yunkurin bunƙasa noman rani a ƙasar sai kuma tasirin cutar nan ta corona akan shirin farfado tattalin arzikin kasar da gwamnatin tarayya ta gabatar shekara ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. thank you najeriya daidai lokacin da ake bikin zagayowar ranar abinci ta duniya wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan oktoba ministan albarkatun ruwa na najeriya din ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tare da hukumar abinci ta duniya wato fawo domin bunƙasa noman rani ƙungiyar ta fawo za ta ɗauki nauyin wani shiri na noman rani a fadin tarayyar najeriya wanda za a kashe kudaden da suka kai dala amurka 350 wakilin hukumar abinci ta duniya fawo da ke najeriya fred kafiro shine ya bayyana hakan a birnin abuja a lokacin bikin ranar abincin ta duniya ita kuwa babbar sakatariyar ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar najeriya isa didi watson jack cewa ta yi aikin da yarjejeniyar zai sa a sami ƙarin ƙasar noman rani da kaso 20 zuwa 25 cikin 100 bisa wacce ake da ita yanzu to a najeriya gwamnatin tarayyar ƙasar ta ce za ta yi aikin haɗin gwiwa da cibiyar ƙasa da ƙasa domin wato fuskantar matsalolin da suka shafi aikin noma shugaban kwamitin aikin gona na majalisar dokoki ta tarayyar najeriya malam munir dan agundi ya bayyana cewa ƙasar za ta yi aiki na haɗin gwiwa da cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da aikin gona a yankuna masu zafi ɗan agundi ya bayyana haka ne dai a lokacin da ya kai ziyarar aiki a ofishin cibiyar inda ya ƙara cewa da akwai ƙalubale mai yawa a gaban ƙasar ta najeriya ta fuskar noma amma waɗanda za a iya magance su ne ta hanyar zuba hannun jari da kuma gudanar da bincike da nazari a wannan fage a nashi bangaren babban darakta janar na cibiyar mr interana sanginga ya bayyana cewa da akwai buƙatar a rika shigar da matasa da kuma mata a cikin wannan harka ta noma Shirin fuskantar cutar COVID-19 da tasirinta a kan tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya samu koma baya. Shekara ɗaya da ta gabata, shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kallabin shirin tattalin arzikin ƙasar da domin fuskantar tasirin cutar COVID-19. Shirin da shugaban ƙasar ya bayyana da ya ƙunshi mayar da hankali ne. a kan samar da wadataccen abinci samar da aikin yi musamman ma dai ga samari da mata sai kuma sabunta hanyoyin samun makamashi da tallafawa ƙananan sana'o'i da kuma matsakaita daga bullar waccan cuta zuwa yanzu dai an sanar da kamuwar mutane 207,618 daga cikinsu mutane 2,745 sun rasu ya zuwa ranar 19 ga watan nan na oktoba shekara ta 2021 gabanin ɓullar cutar ta corona da tattalin arzikin najeriya yana bunƙasa da kaso 2.2 cikin 100 a shekara ta 2019 sai dai ya samu koma baya zuwa kaso 1.8 cikin 100 a shekara ta 2020 a cikin wannan shekarar ta 2021 kuwa ya yi sama da kaso 2.5 cikin 100 sai dai tun da fari an yi hasashen cewa zai fi haka bunƙasa to wani abu da ya faru a wannan tsakanin dai shine karuwar rashin aikin yi a tsakanin wato al'ummar ƙasar talauci kuma ya yi kamari kuma kamfanoni da dama a ƙasar sun durƙushe. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda karancin lokacin da aka ware wa shirin namu. Sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigo kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafuka na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mota Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu kai sama Allah ka taimake mu amin marilla kamar da watakila ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwa lamarin da idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba a cewar masana sha'anin kiwon lafiya kan iya jefa mace cikin larura kai har ma da rasa rai kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare ne da dr sa'idu ahmed na asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya inda ya yi mana shimfiɗa kan irin wannan matsala inda ya yi mana shimfiɗa kan wannan matsala da ma irin matsalolin da kan iya biyo bayan haihuwar to dukta tambayar mu ta farko a yau ita ce waɗanne daga cikin matsalolin da kan iya biyowa bayan haihuwa suka fi haɗari ga ya mace eh to haɗari a nan shi wasu za su ce wanda ya tafi ya tafi wanda kuma kake ganin shi yau da gobe shi yake cikin wahala shi wannan na zuban jini da muka yi magana shi katne da an yi kuskure na minti ɗaya maganan rayuwar uwa ya ƙare saboda haka shi wannan sai dai a ta bakin cikin an yi rashi ana kuma ta tunanin gashi gashi gashi amma matsala wacce za ta dawwama ana da ita yau da gobe da kullum har dogon lokaci kuma bai ɗauki ran ita mai juna biyu ba a gaskiya ba matsala kamar na wannan yoyon fitsari da suke wayan gari su ga suna yi dalilin haihuwa. A cikin matsalolin da likita ya zayyana za a fahimci cewa ɗaya daga cikin matsalolin da kan biyo bayan haihuwar sun haɗa da yoyon hutsari lamarin da ke janyo wa mace kyama daga abokan zama bugu da ƙari wani sa'in har ma da mijinta turukta kowace irin kula ce irin wannan matar ya kamata ta samu da farko dai wanda ya kamata ya fara tausaya mata shi ne gidan mijinta to tun kan aje ko ina ya ba ta takarda ya sake ta ya kara auren ya rufe magana aure tsakanin ita da shi kuma ya ce lalle lalle ta tashi ta bar gidan shi saboda haka sai ta ta samu yanayin kanta to yanzu ya za ta yi wannan da dalilin shi ne ta samu wannan matsala maimakon shi da zai fara rufa mata asiri ya ya sallame ta in ta koma gida nan ma ba ta san halin da za ta zauna ba tun daga zubar fitsari kamar sanyin da fitsari yake da zubar wata kila kuma ba haya ke. saboda kan aka haɗa biyun nan ga wari ga zarni duk tufafinta cikakken ibada ma baya yiwuwa sannan har ya kai maganan ayyukan gida ma ba za ta iya yi saboda kullum sai an bata tun ana bata ma a gaji da ita a zo kuma shi wannan larurin yana daɗa cin jikinta a ga tana karewa tana ramewa an rasa mai ke damunta ga dogon tunani tunanin su a gida ma na an fara sananta ba za ta san me aka tsara za a yi ba bare a ce yau an yi da ita ana biki a gidansu ba ta ba ma sani ba saboda ba a ɗauke ta cikakkiyar a mutum ba sannan maganar jina za a samu sauƙi ko magani wannan ma ba su taɓa tunanin an gaya mata cewa wannan jinya ai ba a samun magani kusan duk wanda aka san sun yi a wurare haka suke mutuwa da saboda haka karshe dai ta koma bara to wa'annan suka haɗu suka tara a kanmu sai a ga cewa eh gaskiya da yawansu za su rika cewa su da sun yi ma fatan da Allah ya sa ba su rayu ba lokacin haihuwa. Sun zo lokacin haihuwa kamar da waccan ta yi farin jini, Allah ya ɗauki ranta ta tafi ba waɗannan wahalhalu da suka je. Amma ita da ta rayu, da waɗannan wahalhalu sun zo kuma sun sha mata kai. A gaskiya a bincike da ake yi akan mata da su samu irin matsaloli na bayan haihuwa wannan ya fi damun su saboda shi inda sun rayu shi suka sani shi kuma mutane suke gani kuma da shi ake tsanansa a cikin al'umma. Ko me ya kamata a ce an yi don kaucewa fadawa cikin irin wannan larura? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Kwarai akwai matakai kamar yadda bincike ya nuna. Misali shi dai mun yi kafa shaida da cewa goyon ciki ba larura ba ne idan ko ba larura ba ne ya ga to ta ina ne za a tafiyar da shi da farko shine misali eh, duk da mace ta samu juna biyu ya zama na cewa da zaran ba ta ga al'adanta ba kar ta yi eh, a kaddara cewa ma juna biyu ne ko ba juna ba a je asibiti a bincika a tabbatar idan juna biyu ne take za a ce in eh, juna biyu ne wata kaza ne saboda haka za ta fi layin awon ciki kuma awon ciki yanzu an zo da shi da sauki wanda kusan yawa yawancin mata da wuya su je awon nan fiye da hudu zuwa biyar in dai ba wani matsala ce ta taso ba an tsara sanda da za ta ji ba yanda za a za a rinka zuwa duk wata ba yanzu an zo da tsari mai kyau za ta zo a auna ta za a ba ta shawarwari za a ba ta magunguna inda allurori da ake a mata inda eh, magana abinci a yi da kuma sauransu wannan shi ne na farko mataki na biyu shi ne su a gida lalle-lalle a taimakawa mata masu juna biyu ya zama na cewa na ɗaya duk sanda shi ke ƙarfi to ya ba da izini cewa ko da bayan shi bayan ya tafi ya yi tafiya baya gida kenan to ya ba da izini a tafi asibiti izini yana da mahimmanci saboda da yawa mata sukan so su bi asibitin amma da ba a ba su izini ba za su zauna suna jiran wannan izinin wanda kuma ba a san dawo wani gida na biyu mai gida ya ba da kuɗin mota da za a je wannan asibiti na uku mai gida ya da kuɗi da ko da ta kama za a siya wasu magunguna da za a rubuta don a sha ya ba da wannan kuɗi na hudu mai gida da ita uwar gida da kuma ma yan uwa a ga a ga idan haihuwa ta gagara a wannan asibiti da suke zuwa wani asibiti ake tura su na gaba ba sai an zo lokacin haihuwa ta gagara sannan za a fara neman asibiti to wannan shine ɓangaren su iyali bangaren kuma asibiti da hukuma yawa yana da kyau ita hukuma a koyaushe wayannan zarge-zarge da su mutane suke game da ma'aikatan asibiti a duba su a dinga yi musu horo na musamman na ƙwarewan aiki da zai canza tunaninsu cewa eh duk sanda mace ta zo asibiti to a taimaka mata na biyu a ba da kayan aiki ƙwararru wanda kayan da ake bukata a yi aikin Idan a taimaka a haihu lafiya ya zama sun an tanade su kuma an yi amfani da su san da na uku yadda ake yin asibitocin mu, manyan ma'aikatun su zama su ma suna cikin asibiti yana da mahimmanci saboda haka idan aka tashi kiran babban likita ko babban ma'aikaciyar lafiya take ne a cikin asibitin take kawai gidanta za a je a yi masa magana da zo asibiti in ma an yi sa'a da wannan wayar hannun sai a buga masa waya ana neman ta ko a buga mishi waya ana neman shi don bincike ya nuna cewa duk inda ake da kwararrun ma'aikatu ma'aikata na harkar haihuwa to duk sanda aka zo matsalolin haihuwan nan sun fi zama masu sauƙi fiye da inda ba waɗannan kwararrun ma'aikata da haka wannan aka bi aka yi amfani da wannan za a yi nasara sannan kamar ita hukuma kuma wurin eh, wayar da kan al'ummanmu musamman irin wannan tsari da kuke yi na rediyo da talbijin a fito da irin wannan matsaloli a gaya iyaye da kuma mata masu aure su fahimta duk san suna da masaniya cewa irin wannan matsalar da abubuwan da suke jawowa amma aka yi haka za a tsira kuma za a samu sauki. saboda kasashen duniya da suka bi wa'in abun da muka lissafa gaskiya sun samu waraka kuma ba fargaba duk da suke da juna biyu ba wanda yake tunanin cewa za a rasa kowa kawai ya tabbatar cewa in dai ba wani abu ne ya faru ba mafi yawancin su suna haihuwa lafiya kuma su ga gidansu lafiya su reni 'ya'yansu masu da girman su ma har su zama manyan gobe. likitoci To masu saurare karshen shirin na yau kenan sai kuma wata haduwa idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Sa'idu Ahmed kwararren likitan mata daga asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Zanga da likitoci, badan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah to ina ga kuma da wani neman kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa ai sallar juma'a lafiya